أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة تقص بعد رمضان شكرة دبودية دلاريه دلاربعين دقية نهجر من الله صلى الله عليه وسلم لك مكة ومدينة عند دي دا دقية وتنبيار شكرة 2020 ميلادية a muna cikin suratul ahqaf za mu tashi aya ta koma sha bakwai wallazi qala liwalidayhi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاصبين bayan نعم. الله ملوك sarki ya yi bayani akan يني hali na wanda yake mai biyayya ga iyayensa wanda yake masa musu addu'a da kuma sakamakonsa a wurin Allah maɗaukakin sarki na rabauta da aljanna kuka daga wuta sai Allah ya kawo bayani a bayansa kuma ɗaya ɓangaren na shi shakiyin yaro mai saba wa iyayensa wanda baya musu biyayya wanda bai samu tarbiyya daga iyayensa ba shi ne Allah yake ce wallazi qala liwalidayhi ufti lakuma wanda yake gaya ma iyayensa kir da ku wannan maganan kamar yadda malaman tafsiri suke kare ta kunshi duk wani da da yake baya biyayya ga iyayensa uftin kaman tsawatarwa ne ga iyaye ko faɗa masa magana wanda yake mai muni ce cirka kuma kun dame ni da irin waɗannan maganganu kuffin lakuma imamul buhari ya ruwaito daga yusuf an malik ke fadi wata na marwana yana gwamna hijaz yana hudu ba lokacin da mu'awiyya ya sace a matsayinsa na gwamna rabiyallahu anhu sai ke faɗi lokacin da yake hudu ba sai ke ambaton yazid bin mu'awiya domin a masa mubayi'a sai rahman dan abubakar ya faɗi wata kalma shi kenan sai mu'awiya shi marwadi ya sa a nemo rahman domin a hukunta shi sai ya tashi kai shiga gidan aisha bai ya samo shi ba shi ne sai shi mu'awiyan marwa ne ke faɗi ya yi a kansa ne wannan aya ta sauka mafi yawa malaman tafsiri suna kawowa domin kawai ya kasance mai ji ya san wannan maganan kasance zama bakuwa daga baki da ahlus sunna ba ya dauka abin ya tabbata malamai da yawa yin sun kawo su kore wannan maganan su ce Aisha radiyallahu anha sai ta take legowa ce babu wata aya da ta sauka a kanmu sai ayan da ya zo a wajen kuɗi ne kan kazafin da kamun ayan da ta yi mun uzuri bi ma'ana ta kubutar da ni ce wannan maganin da ake fari kan abdurrahman dan abubakar ƙarya ne domin mun kuɗa abdurrahman dan abubakar babban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama dan sama muhammad bin abdurrahman shi ma sahabi ne wanda kuma ya musulunta tare da babansa kuma musuluncinsa ya yi kyau saboda wannan kissa ba ta tabbata ba da yasa ake kawo da wannan kisoshi saboda kada mai ji ya ji ta a wani wuri ko a wani littafi wanda ba na ahlus sunna ba da ɗauka gaskiya ne ahlus sunna ba su san da ita ba a'a ahlus sunna su san da ita sukan kawo ta sai su kuɗi matsayin wannan kisa din saboda ka kisan ba ta tabbata ba والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني Shin kuna mun القوري an ukhraj cewa za a tada ni a ranar cikin alkiyama a mun hisabi wa kada sanakil qurun min qawli a ci kuma karni karni mutane al'ummu sun riga sun gabata kafin zuwan mu gaba daya har yanzu bai ma'ana ba mu gansu ba shi abin da yake nufi kenan ana cewa za a tashi za a tashi ina al'ummomin da suka gabata ba su zo su ba mu labari ba har yanzu ta'idani ne an turaja wa kalashil qurunu min qabli wahuma su kuma iyayen yastaghisani Allah suna roƙon Allah madaukaki sarki sai shiratar da wannan dan suna masa addu'a suna roƙon Allah kan ya shiratar da shi wa li suna cewa wailaka kai tunka ka daina irin wannan abu tashin alkiyama gaskiya ne sakamako da wuta ko aljanna gaskiya ne wailaka amin kai imani da Allah madaukakin sarki kai biyayya ga iyayenka inna wa'adan lahi lalle alkawarin da Allah ya yi na mutuwa gaskiya ne alkawarin da Allah ya yi na zaman tsabari a zaban tsabari ko ni'iman tsabari gaskiya ne alkawarin da Allah maɗauki sarki ya yi na tashi daga ƙarfi gaskiya ne alkawarin da Allah ya yi na buɗe ayyuka mai kyau da mara kyau gaskiya ne alkawarin da Allah maɗauki sarki ya yi na tsallake siraɗi gaskiya ne alkawarin da Allah ya yi ta sakamako da aljanna ko wuta gaskiya ne shine wa inna wa'adallahi duka abin da Allah ya alkawari na sakamako gaskiya ne yaron nan dai shaƙi da saba ma iyaye bai gushe ba ya kula sai ya dinga cewa ma haza wannan ba komi kuke mun alkawari ba illa a asatirul awwalina ba ce ta mutanen farko wanda aka riga aka yi ana karanto su yau da kullun a mutane qala sai Allah yake bada amsa da kansa sai ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu irin masu irin wannan bi'a na kin imani da Allah madaukakin sarki na kin imani da akwai tashin alkiyama na kin imani cewa akwai sakamako kuma wanda su yi ma iyayensu biyayya ba suke ma faɗin miyagun maganganu tsawatar ma iyaye to su irin wa'annan sune ne haƙa alaihimul ƙaunu shi ne wato kalman azaba ta gare su fi umamin ajiyar min ƙablihim Tunda al'ummun da suka gabata wanda suka wuce kafin su min aljinni wal insi daga mutane da aljanu innahun domin su kanu khasirina sun kasance masu hasara a duniya domin su yi ma iyayensu biyayya ba ba zauna da iyayensu lafiya ba sannan a lahira ma ba su bi hanyar da za su zauna lafiya da ubangijinsu ba saboda sun ce alkawarin Allah ba gaskiya ba ne a tsatirul awwalina waɗannan su ne suka yi hasara duniya da lahira sun zama kafirai wato sun hasaran kawunansu sun hasaran kuma iyalansu a ranar alkiyama kula'ika وإن ننسوني ne wato ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله يتعنى ولكل درجات مما عملوا duk waɗannan mutane bi ma'ana waɗanda suka bi Allah madaukakin sarki suka yi biyayya da iyayensu suke musu addu'a suka tarbiyyantar da yayansu ta kowanne daraja to suna da matsayi a wurin Allah bi ma'ana suna da masauki a wurin Allah likulli azabin bi hasi amali ko kuma waɗanda za a zartar da su da Allah yake faɗi ula'ika alaihimul qawlu ula'ika allazina haqa alaihimul qawlu to kowa da irin da irin azaban da za a masa gurgudun aikin sa wannan azaban da za a masa na shirka da Allah madaukakin sarki wannan azaban da za a masa na saba wa iyaye kowa gurgudun aikin sa waliwaffiyahum a'malahum wanda madaukakin sarki zai cika musu aikin su ayyukan su wahum la yuzlamun ba za a zalunce su ba kowa gurgudun aikin da yi gurgudun abin da za a bashi kamar yadda Allah ya faɗa wa man ya amal mithqala zarratin khairan yara wa man ya amal mithqala zarratin sharar yara duk wanda ya aikin alkhairi ko da gurgudun kayan zarra ne ko zai ga sakamakonsa. wanda ya aikin sharri ko da kayan zarra ne shi ma zai ga sakamakonsa. Allah ba zai zalunci mutum ba ya ƙara masa wato aikin da bai yi ba Allah ya ɗebo ya ƙara masa aikin wani domin wala ta ziruwa ziratun bizira ukura gwargwadon aikin mutum gwargwadon ladin da zai samu gwargwadon aikinsa gwargwadon ƙasar wanda za a masu ba a zaluntan kowa ba a ƙara ma mai zunubi domin a azabtar da shi azaba mai tsanani ba kuma a rage masa zunubi domin a ba wani wannan shine ah, wahum la yuzlamuna kenan zai dubinu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yake fadi darajatun nari tazhabu suflan darajoji wuta ta kasa ne shine sai su da darakat ake tun da ta ne akwai wuta ta daya akwai ta biyu kasa akwai ta kasa ta uku ta hudu har zuwa ta kasa ta bukwai su ma domin laha sabatu abuwabin ita kuma aljanna ita ma darakat ita lokacin da mutum ke fara aljanna mafi girma kuma yana ƙara sama amma wuta mafi tsanani kuma ana ƙara ƙasa shine katin kenan kuma yadda zai dubin aslam ke fadi kenan ita wuta darajanta ta ake yi aljanna kuma darajanta sama ake yi ta kenan sama yana daga cikin abubuwa na masu alkhairi tunda aljanna ita mutum ya cike ta darajansa sama kuma ce ta kace mai alkur'ani gurgudun hardan gurgudun hawan na aljanna in yana da izu 20 yana yana da hawa 20 yana da izu 30 yana da hawa gurgudu ake ikra a warat tilwar wartaki ka karanta sannan kuma ka hau ƙarshen benin da za ka hau gurgudun hardan kenan wannan kenan allah bar sarki ya yi bayani akan wato ƴaƴa guda biyu ta na farko ta da ya samu tarbiyya mumini musulmi mai biyayya da iyayensa ta na biyu wanda muka karanta yanzu sai ya ɗa shaƙi wanda bai imani da Allah ba bai imani da ranar lahira ba mai saba wa iyaye wayannan abubuwa duka da a ɗauka haka ake samun su wato kai sai kawai automatic ta zai zama mutumin kirki ba sai an tarbiyyantar da shi ba a ta yadda ake so ya zama tun kafin ma a same shi ake shirya yadda ake so ya zama kuma yadda malamai da yawa suka kawo kissa na wani uba da ya kawo tsaran ɗansa a gabar umar kuma bin zulfafi radiyallahu anhu ce ɗan nan baya masa biyayya yana kaɓa masa umar ya sa aka kira wannan ɗan aka kira wannan ɗan ake tambayan ɗan kuma sai ke tambayan wannan ɗan cewa babanka ya kawo ƙaranka kan cewa ba sa masa biyayya ka man da haƙoƙin da Allah maɗauki sarki ya ɗora maka a kana saba masa shi kenan sai wato sannan yake cewa yana da tambaya sai umar ya amiral mu'minina ina da tambaya alaisa lil waladi huququn ala abihi shin ka bai da wani haƙƙi ko haƙƙoƙi akan babansa ne bala bala umar lallai da yana da haƙƙi ko haƙƙoƙi ga mahaifin sai ɗan yake tambaya ba ma hiya ya amiral mu'minina wane ne waɗannan haƙƙoƙi da Allah maɗauki sarki ya ɗora ma uba kan ɗansa ya umar na farko umar ku ce ayyan taqiya ummahu ya zaɓo mahaifiyarsa bi ma'ana kenan lokacin aure idan ana so a yi tarbiyya to tun kafin a yi aure sai a bincike irin matan da za a aura shine ya zabo matan da zai aura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi idan wanda kuka yadda dabi'ansa da addininsa ya zo muku to ku aurar da shi to haka ita ma matan da za a aura sai in kana da ɗabi'a kana da addini to to a ya zabo uwar da za a auro mata ta family wanda aka san su mutanen kirki masu mutunci masu addini masu ɗabi'a. na biyu ayyuhu sina ismahu ya kyautata masa ya kyautata masa suna mai kyau sai ya zabi mummunan suna ya sa masa wa yu'allimahu alkitaba na uku ya sanar da shi littafi ya koyar da shi karatu ya san Allah da san waɗannan haƙoƙin da ke kansa na Allah da kuma na kiyayensa kenan sannan da ya wai kace qala alwalad ya amiral mu'minina dan sai yake tabbai ya umar inna abi lam yaf'al shay'an min zalika wannan mahaifina bai aikata komi ko ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa da daga ambata ba ce amma ummi mahaifiya da ya auro aka haife ni fa innaha zanjiyatul limajusi wato baiwa ce wata da majusawa ya auro kenan kaga ba ma musulma ya auro ta aka haife shi ba sai ke faɗi wa qad ju'ulan. ya sanya mun suna aljuhul juhul shine alfunfusa shi ake kira wannan kwaron mai mulmula a nan dinnan. shi wannan kwaron shi ake kira shi wato shine sunan wannan kwaron aka kira shi sai shi da wannan sunan ya samu cewa lam yu'allimni min alkitabi harfan wahidan ba koya mun ko da arabi ɗaya na alqur'ani ba فالتفت عمر إلى الرجل عمر kalli wannan mutumin. wa qala lahu ke faɗi mata ji'ita tashkuru ko kaɗai ne ka zo kana kawo ƙara cewa ɗanka yana saba maka wa kada aqahu qabla an ya'uqqa alhali kai ka fara saba masa kafi ya saba maka wa a asata ilayhi qabla an yusi'a Ka muna na masa kafi ya muna na masa kenan ɗa ana zaɓo masa mahaifiya ta gari sa'annan a zaba masa suna nagari sa'annan a karanta da shi alkur'ani me dalili na karanta da shi alkur'ani ya san wa'ancin ayoyi da muka karanta وإذا قال ربك من بني إسرائيل لا تعبدوا وإذا قال ميثاق بني وإذا قلنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أنا يقولنا آية يسمى آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا yasan wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yasan ta'ala wa aklu ma harrama alaykum rabbukum an la wa bil walidayni ihsana yasan wa wasayna al insana bi yasan wa wasayna al insana bi walidayhi yasan wa wasayna al insana bi walidayhi ihsana hamaratu ummu qur'an wa da'atu qur'an qul lan harifi yasan a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da yake fadi أكبر الكبائر ألا kaba'ir ba zan ba أكل أباري ذنوبي ما في جمع النبي صلى الله عليه وسلم تشيء الشرك بالله نبي sai ukun walidai saba wa iyaye la ya san wannan la ya san man ahabbu nasi bi suhbati waye fi cancanta in masa biyayya ya annabi sallallahu alaihi wasallama sahabi ke tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ummuka قال من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك kaga kenan idan an karantar da ya so wa'annan abubuwa to da karya manta da haƙƙin iyaye wajen masu addu'a wajen musu biyayya kamar wancan da muka ce ulaya kan haka tabbalu an hum asana ma amilu wal jazu an sayyatin fi ashabil janna Allah ce kuma saka muku su aljanna idan bai ko wannan ba kuma da ya wallazi qala li walidayhi uffil lakuma at'idani an ukhraja qad khalat al qurun min qarni wa huma yastabithan Allah wa ilaka amin an ko annan kuma ulaika alladhina hatta alaihimul qawlu fi umamin min qablihi to kaga kenan tun da farko da uba ne ke tanadar Dan ɗansa yadda zai zama ya so waɗannan harkoki zai zama irin bature wanda wani ke farfesa yake ba da labari ya zauna a gidan wani bature da aka tura su karatu england Bature na yana da uba ya tsufa shi kenan sai shi ya damu yana ganin uban yana kwana a wani lungu kuma sanyi yana ta tare sai ya samu mai gida shi ne bature wanda shi yake zaune a wurinsa ce wannan baban namu tari yake samunsa ya kamata nema masa magani na mura sai ke kalle shi ya yi dare shi shi tsoho ne ya kusa mutuwa daga shi a wurinsa ya zo bai da wani amfani ya kusa mutuwa yale shi mura ta kashe shi kawai ga kenan kan waɗannan haƙoƙi da addini ya tanadar na girmama wato sun in ya girma ko da ba ba sun bane addini ce a girmama shi to musamman idan a ce mahaifi ne ko mahaifiya shiga a turawa su a lokacin da suke magana haƙƙi na mata a lokacin da mata suke da wato amfani a wurinsu su kansu su yi sha'awa su kansu su biya bukatunsu a lokacin da suka tsufa to a wurinsu ba su da wani amfani sai a tattara su sai a kansu gidan su, sai a aje su sai shekara shekara kawai a dauki dawa a dinga tunawa da su to kaga kenan mutum tun daga lokacin da yake neman aure yake tanadar ma ƴaƴansa irin tarbiyyar da yake sai musu daga uwar da za a haifa shi yasa wani mawaƙi yake faɗi walaysa nafta yanbutu fi jinanin مثل النفس ينبت في البلاد وهل يرجى لأطفال كمال ترتقعوا سجيا الناقصات sai tsiron da ke tsirowa wajen ƙoramu yana samun ruwa da sanyi kullum kullum da zai iya zama daidai da tsoron da ke tsirowa a daji falalin daji babu ruwa babu komai sai ba a tunanin cika ga yara cikin da sha nonon mace wanda ta ce ba cikakkiya ba a wajen ɗabi'a ko a wajen ƙarfi ne akwai abubuwa da yawa kenan da ya kamata a yi su kafin a samu wa'annan 'ya'yan kenan kuma a tarbiyyantar da 'ya'yan akan yadda za su haƙƙin iyaye sun haƙƙin makwabtaka sun haƙƙin yan uwa su haƙƙin samantakewa bayan sun su haƙƙin ubangiji su da su annabi sallallahu alaihi wasallama don addini a nan ne za su zama irin ɗa na farko da muka yi bayani a kansa da yake ma iyayensa biyayya yake ma iyayensa addu'a har ma Allah madaukakin sarki yayi alkawari ya karɓi wannan addu'an da yayi yayi masa alkawari da aljanna ya cika masa burin abin da yake nema tun a duniya kuma ya nuna masa ya in har yayi laifi a baya ma Allah madaukakin sarki ya yafe masa saɓanin ɗaya ɗan da bai samu irin wannan tarbiyya ba kenan akwai abubuwa da yawa da ake bukata idan ana bukata yaro ya zama yana tarbiyya inda mu yi magana kan yara guda biyu sai musulmi wanda ya san haƙƙin iyaye yake musu biyayya da ɗayan kuma wanda ba musulmi ba da bai san haƙƙin su ba to idan mutum a matsayinsa na musulmi yana so ɗansa zama irin ɗayan wannan ɗan da yake musulmi mai imani da yake ma iyayensa addu'a Allah ya karɓi addu'ansa kuma ya karɓi aikinsa ya zama sakamakonsa aljanna to ga abubuwan da yake bukata kusan guda bakwai don yana so ya samu wa'annan 'ya'yan da farko kamar yadda muka yi bayani a kan bikin zaɓen ma'aurata ma'ana in namiji ne wajen zaɓen macin da zai aura idan mace ce ita ma ta zaɓo mijin da za ta aura ba wai kawai ta ga mota ko ta ga kuɗi shi kenan kamar ta kai kanta gidansu ba a'a wani irin mijin za ta aura shi ne abu na biyu sa'annan na na farko kenan na uku na biyu shine zaɓen wuri da za a iya tarbiyyantar da wayannan 'ya'yan wurin ya zama yana karɓar tarbiyyar da ake so a ba yara mutum bai girma a ƙasa wanda babu musulmi ba kiran sallah ba karantar da addini babu komi sai mata yawon tsirara yara suna abin da suke da dama a anguwan ba a sa hijabi ce kuma yana so ya tarbiyyantar da yaƙan su tarbiyya ta musulunci su so addini su so hijabi su so sallah su kuma iyaye a irin wannan bi'a din a irin wannan environment din zai yi wahala bayan zaɓin mace za a aura ka samu zaɓin wuri kuma da za a zauna mai karɓar irin tarbiyyar da ake so a ba yara shi kansu yana da muhimmanci shine abu na biyu kenan na uku bayan shi sai sanar da yara muhimmancin tauhidi su son Allah maɗaukacin sarki su san annabi sallallahu alaihi wasallama su san addini domin su ne abubuwa guda uku da za a tambayi mutum bayan an binne shi waye ubangijinsa me addininsa waye annabinsa wajen addini shine mutum zai san su mala'iku ibada da sauran abubuwa na yau da kullum to sanin tauhidi yana da muhimmanci sosai ka dubi an da yazo yana tarbiyyantar da kansa farko a fi yake gaya ma bayan yana masa wasiya ya bunayya la tushrik billah ka haɗa Allah da kowa kaga tauhidi kenan sai da ya gaya masu cewa kada hada Allah da kowa bi mana da ta Allah madaukakin sarki shi kare bayan ta Allah sai ya shi abin da ake kira ya yi masa nasiha a kansa me shi shine za ya zama kullum akwai ubangiji a zuciyarsa duk abin da zai yi ba wai don yana tsoron baba ne. ado yana tsoron mama ba don yana tsoron yaya ba a'a domin akwai ubangiji a zuciyarsa yana da addini addini ya hana kaza shi yasa ba zai yi ba addini ya ce in yi kaza shi yasa nike yi shi yasa taya masa ya bunayya innaha in taku misala hasatin min khardalin takun fi sakaratin aw fi samawati aw fi ardi yati biha Allah wannan shine murazaba in mutum ya samu wannan ya samu abin da ake bukata ga dan adam ya rayu a ko ina rayuwa mai ce kuma ba tare da ya aikata wani abin da zai kusa da Allah mana sarki ba insha Allah a nan za mu tsaya gobe za mu ci gaba daga cikin abubuwa da mutum yake bukata idan yana so ya tarbiyyantar da 'ya'yansa su zama irin wancan ɗan da Allah madauki sarki ya yi masa bushara da aljanna kan kafi ya mutu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu